أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه عباد الرحمن وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا ديغا وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin daidai da sha bakwai ga watan biyar shekara da goma sha takwas Allah ta'ala ya sake ara mana lokaci da rayuwa ya dawo da mu a wannan masallaci masjidul imam bukhari da ke wannan layi na sheku abdullahi fodiyo road a wannan waje da ake ce masa karkashin gadar alu bara idan yan uwa masu biye da mu wanda ba za su manta ba shine shekara ta farko da muka fara gabatar da tafsiri a wannan waje ƙarƙashin jagorancin fadilatul doktor muhammad mansur ibrahim muna roƙon allah ta'ala ya ƙara marayuwarsa albarka allah ya shirya wa malin iyalansa fiye da yadda yake ƙoƙari gurin yi musu tarbiyya muna roƙon allah ta'ala ya wa malin tsawon wato arziki da ikhlasi a cikin dukkan al'amuran da ya sa gaba na ainihin wato addini akwai bayan Allah da suke ba da gudunmawa wanda ba lokaci ba ne na su dangane da yadda za a yi wannan aiki na Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba ina roƙo ga dukkan ɗan uwa wanda wannan tafsirin zai kai masa yana kowane ina ne a yanki na duniya babban abin da nake roƙo a wajensa duk wanda ya ji wata kalma daga wajena ya amfana ta yi roƙon min Allah ya azurta ni da abin da zan yi zamanto saboda neman yadda sarki wannan shine abin babban abin da nake nema muna cikin tafsirin suratun nisa'i a watan shekarar mun tsaya a aya ta arba'in ko aya ta sittin da hudu za mu tashi aya ta 65 ita ce falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum akramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi بما شجر بينهم ثم لا suratun nisa'i idan ba manta ba sura ce madaniya adadin ayoyinta ayoyi ne shida, kuma a jerin mushafi wato alkur'ani da ke hannunmu ita ce sura ta hudu a jerin tartibin surorin alkur'ani suratun nisa'i ta sauka bayan wato an saukar da suratul muntahana suratul nisa'i ta fara da uslubi da ɗaya daga cikin uslubai da alkur'ani yake farawa da su na kira da ya ayyuhan nasu sannan ta yi magana akan abin da ya shafi hukunce-hukunce na gado sannan kuma daga ƙarshe ta je ta ciki kuma da maganar ainihin wato gado suratun nisa'i cike take da hukunce-hukunce na shari'a allaci tunazzimu shu'unar dakhiliya wal kharijiyya lil muslimina wacce ta tsara abin da ya shafi sha'anin al'ummar musulmina abin da ya shafi cikin gida da kuma wajen cikin gida din sannan wannan sura ta lura da abin da yake matsaloli ne na mutane da suke masu rauni a cikin society sannan ka tattauna abin da ya shafi matsaloli na gidaje da famali da daula sannan kuma wato babban daga cikin abubuwa mafi muhimmanci da suratun nisa'i ta kula da su akwai abin da ya shafi matsaloli na mata wannan dalilin nisa ta cancanci a kirata da suratun nisa'i suratun nisa'i Allah subhanahu wata'ala ya buɗe ta da uslubi na wato kiran mutane ga baki ɗaya waɗansu su bauta ma Allah shi kaɗai su imani da shi shi ya sa ta fara da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida sannan ta cirantu daga wannan uslubi zuwa ga uslubi na a tausayawa marayu da kuma mata sannan ta ambaci haƙoƙi na makusanta da gado tun daga aya ta ɗaya har zuwa aya ta goma sha hudu wannan shine abinda suratun nisa ita kula da shi shine wa manya asillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yadkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin sannan ta yi bayanin abin da ya shafi hudud haddodi almutawajjiba wanda ya zama wajibi a tsayar da wa'annan haddodin akan maza da mata idan wani daga cikin su ya hau ɗaya daga cikin gimagin laifuffukan da Allah subhanahu Ta'ala ya hana su ne zina sannan ta yi gargaɗi da kashedi da jan kunne da ahir akan abin da ya shafi al'adu na jahiliya musamman abin da ya shafi danna mata da cutar da su sannan ta yi magana akan abin da ya shafi sadakinsu da kuma yin mu'amala da mata mu'amala mai kyau sannan ta sake biyu ta ambaci wasu mata waɗanda bai taɓa yiwuwa ko daga kai sai su a duniya alaƙa ta aure ta ainihin wato haɗa ka da su tun daga aya ta sha biyar har zuwa aya ta talatin da ɗaya sannan suratun nisa'i ta yi hane dangane da attamanni buri ga abinda Allah maɗaukakin sarki ya fifita wasu da shi akan wasu na daraja wannan yakan bayu zuwa ga a samu hassada da kiyayya dangane da al'umma lokacin duk da ya zamanto Allah ya yi mu falala ya fifita shi akan wani sai ya zamanto kowa yana ƙoƙari sai ya kai irin wannan mansibin kuma tsarin rayuwa ba haka Allah ya tsara shi ba to wannan zai bayi zuwa ga hassada da kiyayya ga juna a cikin al'ummar musulmi sannan ta ambaci haƙoƙi na mazaje guda biyu da kuma wato haƙoƙi na namiji da mace sannan ta shiryar zuwa ga wani mataki ya kamata idan namiji yana samun matsala da matarsa abin da ya shafi hali na nishu shine mace ta zama kangararriya Allah ya faɗi matakan da ya kamata abu guda uku sannan kuma ta kwadaitar akan abin da ya shafi infaki ciyar da dukiya saboda addinin Allah wannan cin daga aya ta 32 har zuwa aya ta hudu, tun daga wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd har zuwa يوم إذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا sannan kuma ta cirantu abu na hudu zuwa ga hane dangane da yin sallah bayan an sha kayan maye sannan ta yi bayani akan abin da ya shafi warware alaula da kuma darurar yin temama idan ta kama lokacin da aka rasa ruwa sun manta ƙalar litabayini ta harifin yahud lilkutubis samawiyya daga nan ta cirantu ta yi bayani yadda yahudawa suke canja littattafan da duk Allah ya saukar daga sama sannan ta kira zuwa ga ai imani da Allah tun gabanin musiba ba ta sauka ba ta yi kira akan wannan ga kafirai kamar yadda Allah ya saukar da musiba da bala'i ga al'ummomin da suka gabata lokacin da suka ƙin imani da Allah haka ta yi bayanin halayen kafirai a lahira da gurin da za su yi ina ma a ce an mayar da su ƙasa kamar yadda ce bayanin aƙidun ahalul kitabi wanda suke karkatattu tun daga faɗin Allah ta'ala ya yi hallazina amanu la taqrabus salata aya ta 44 har zuwa aya ta 40 bakwai da Allah ya ce wato lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum billan zalila to haka nan tawajjahad da mu'minai dangane da hanyar da za su samu arziki duniya da lahira wace hanya ce kadai dan adam zai iya zaunawa ya zauna lafiya a rayuwarsa ta duniya da kuma lahira to ta riga ta wajjaha cewa ga hanyar da duk wanda yake sanya azurta ya zauna lafiya duniya da lahira hanya ce kawai kwaya daya zuwa biyu hanya ta farko ita ce biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan duk inda ahalin suna suke a duniya shine babban abin da suka sa a gaba wajen kiran mutane a kan shi da haka ibnu al-qayyim yake fada yake cewa turqul huda masdudatun illa alaman man amma hadha al-wahyi wat duk wata hanya da wani zai biya koma zuwa ga Allah to an toshe hanyar a rufe take ba yadda za a yi ka je gaban Allah ya saurare ka sai ka dawo ka bi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yana daga cikin abin da suratul nisa ita ke kira akan shi sannan ta yi magana akan abin da ya shafi bayar da amana da hukunci da adalci sannan ta ambaci siffofin munafikai wanda ya wajaba kowanne daga cikinmu ya yi taka tsantsan dangane da wa'annan sifofin da ta ambata tun daga faɗin Allah ta'ala inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha aya ta 58 har zuwa aya ta 70 zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima to wannan yana daga cikin abinda muka karanta tun daga farkon sura zuwa nan abinda ita suratun nisa'i ta ainihin wato kunsa don haka a nan wajen sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa sai yake cewa fala wa rabbika na rantsi da mahalicinka la yu'minuna duk duniya babu wanda yake da imani hatta yuhakkimuka har sai sun mai da kai kai ne za ka yi hukunci fi ma shajara hun cikin da abin da ya gudana a tsakaninsu sun malaye ji dufi an fusihim harajan sannan ba za su taɓa samun kunci ko takura ba ko damuwa min ma ta dangane da abin da kai hukunci a kansa sannan wa yi sallimu taslima sannan kuma su miƙa wuya zuwa ga abin da kai hukunci a kan shi ainihin wato miƙa wuya zuwa gare shi wannan ayar da alaran ma ya karanta yanzu malamai sun ce tana da sababin nuzul guda biyu sababin nuzul na farko shine annaha nazalat fil munafiqi wal yahud alladhina tahakama ila ka'ab bin al ashrab ta sauka akan munafikai guda biyu wanda suka dauki hukunci suka kai wajen ka'ab bin al ashraf wa qad sabaqat qissatuhuma kuma qissatu ta riga ta gabata kamar yadda muka yi magana a baya wanda wannan ita ce maganar mujahid saboda abinda Allah ya faɗa a baya tun daga alamtar ilal ladina yazqumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut hazwa nan wasu malamai suka ce to dalilin saukata waccan matsalar da ta faru wannan ya zo cikin littafin at-tafsirul kabir nazazi yace wa huwa qawl aqa wa mujahid wa sha'bi anna hadhihi al-aya nazilatun fi qissati Aliyahudi walmunafiki, wal munafiqi fa hadhihi al muttasilatun bima qablaha wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka gabata kafin ita sai yace wa hadha al-qawl huwa al indi yace wannan maganar kuma ita ce wacce na zaba a wajena tun daga farko da Allah madaukakin sarki yayi magana amma hadisi ya tabbata a cikin littafin al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ya kawo wannan hadisin a babubbuka kusan guda hudu ya kawo shi a babu wato sakaril anhari sannan ya kawo shi a babu shurbil a'ala qabla al sannan ya kawo hadisin a babu shurbil a'ala ila al-ka'bayn sannan ya kawo shi a babun qaulillahi azza wa jalla fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum daga urwatu an abdullahi bin Zubairu radiyallahu ma annahu haddathahu anna rajulan min al-ansari ya bashi labari yace wani mutum daga cikin mutanen Madina khasama zubairu inda nabi sallallahu alaihi wasallam sun yi husuma da shi da zubairu fi shirajil harrati allati yas'una biha an-nakhla akan matsalar gona wajen shayarwa wannan gonarsa na sama wannan gonarsa na ƙasa aka samu matsala da aka ɗauko matsalar faƙalar ansariyu sai wannan mutumin madina ya ce faƙalar ansariyu sirrihil ma'a ya muru fa'aba alaihi faktasama inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da rigima ta taso shi wannan ansar ɗin ya ce ga yadda za a yi shi kuma zubairu bin al'awam ya ƙi yadda to da wannan matsalar ta taso wannan ya ce wannan ya ce to sai suka taso suka taho wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su sahabbai sun yadda din rigimar da suka ɗauko idan an zo wajen annabi zai warware ta tawararru amma mu yanzu akwai a cikinmu wanda in rigima ta taso ka ja mai aya ko hadisi zai ce billahi allazi in sama da ƙasa za ta haɗe shi fa ba fa zai yadda ba fa zai ce in sama da ƙasa za ta haɗu shi fa ba fa zai yadda ba sai annabi ya ce iskiya zubairu sun silil ma'a ila jarika ya ce to kai tun da ruwan taurinka yake fara zuwa ka fara sha da gonarka idan ka fara tarewa ka sha kafin ta gama cika sai ka saki sai ruwan ya je sannan idan ya gama amfani da shi sannan sai ka sake tarewa ka karasa shi kuma mutumin ba haka ya so annabi hukunci ba shi ga yadda yake so فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن cika, sai wannan mutumin sai ya fushi sai kalli annabi ya ce wa annabi kayi wannan hukuncin ne saboda ɗan uwarka ne fatalawwana wajahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar haka sai fuskar annabi ta canza sun maƙala is'iya zubairu sun mahabisul ma'a hatta yarji a ilajjad annabi ya ce to tunda haka ne kai zubairu ka tare ruwan sai ka gama amfani da shi kwata-kwata sannan sai ka sako shi ka kala zubairu sai zubairu yake cewa wallahi inni la hasibu hadhihi al-aya nazalat fi zalika yace wallahi ina zatan wannan ayar lokacin da wannan matsalar ta faru akan haka ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da fala wa rabbika na rantsuwa da mahaliccinka shi yasa wannan fa'ul din isti'nafiya ce fara sabon zance za a yi fa'un harfu isti'nafin mabniun ala al-fath al-hamil al-i'rab la dinnan malamai na nahaw sun yi maganganu akan ta da dama wasu suka ce la dinnan wato za'ida ce li ta'kidil qasami da haka zai zamanto fa rabbika na rantsi da ubangidinka la yu'minuna duk duniya mutane babu wanda yake da imani hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum shi yasa masu wannan maganan da suka ce laɗin za'ida ce ko sila ce li ta'kidil qasami sun istishari da ayoyin qur'ani da dama Allah madaukakin sarki ya rantse a wani wajen yace fa wa lanas'alannahum ajma'ina amma kanu amaluna. sannan Allah ya ce fa rabbika lanahshurannahum washayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jisiya sannan Allah ya ce fala uqsimu bil khunnas fala uqsimu bil shafaqi fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun fala uqsimu bima tubsiruna wama la tubsirun fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa hula innahu laqasamun alamu na azim da haka wannan wajen fala uqsimu la uqsimu suka ce la din za'ida ce ko sila ce li ta'qidil qasami dan Allah subhanahu ta'ala ya karfafa ainihin wato zancen shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan yace fala wa rabbika sai zamanto taqdirin sa wa rabbika shi yasa alwawu harfu jarrin ne sannan kuma wawul qasmi huwa harfu jarrin ne rabbi ismu majrurun ne بواو القسم وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف والكاف مضاف إليه ذاك سيدمنتو wato akwai fi'ili na ƙasan wanda yake mahazuf ne taqdiruhu uqsimu ina rantsuwa da aka jumla ta la yu'minuna ba za su yi imani ba zai zamanto jumla ce fi'iliya wacce take ainihin wato la mahalla al-hamil kuma ita ce jawabi na rantsuwa din duk duniya babu wanda yake da imani sai idan ya yadda duk abin da ya taso na rigima yana amsa sunan mai imani musulmi ya yadda a mai yadda abin zuwa ga annabi muhammad idan kuma haka ce annabi ya ce to kuwa ya haƙura ya ajiye na shi ya ɗauki na annabi matsalar wasu shine sanyin shekaru suna yin abu don mai za ka zo ka ce musu annabi ya ce idan ma ka ce musu annabi ya ce su ganin suke yi Wataƙila ko shekarunka yaushe ka taso yaushe ka fara karatu ai su idan suka saki abin da suke kai suka kama naka ai su sun samu matsala sun gaji ai sai suka kasa fahimta cewa maganar Allah da maganar Annabi Muhammad tana da nauyin da babu mahalukin da ba za ta iya kayarwa ba shi yasa kuke ganin yanzu an yi gudun an gama an je an dawo dole dai inda muke kai nan za a je a dawo din a da a baya wasu masail da suka saba ma zahirin alkur'ani da kuma sunnar annabi muhammad idan muna faɗa ko dai a ce jahilai ne ba su karatu ba wannan matsala ce ta hakika da shari'a kai kuma shari'a kai ka karanta baka san hakika ba wannan matsala ta hakika ta manyan mutane ce mu kuma da muke riƙe da shari'a ta gama garin mutane ce to sai yanzu aka samu 'yan kiran ruwa abinda su manyan suka kasa fito da shi su kuma suna fito da shi sai gashi suna cewa to waɗannan yara kafirai ne dole yanzu a dawo ma shari'ar yanzu shi yasa wanda a cikin su yanzu za su iya ba matsalar kariya idan ba sun dawo kan shari'a ba kan zahirin littafin Allah da sunnar Annabi Muhammad wannan matsalar ba za ta karu ba dan ba yadda za ka yi ka fito ka zagi Allah ka zagi Annabi kuma kace wannan matsala ce ta manyan mutane taku da magarin mutane ba za su gane ba kuma mutane su fahimce ka babu yadda za yi to shi yasa wasu sun yi gudun sun yi gudun cikin masu wannan gudun a baya lokacin da yake wa malam jafar raddi da suka ɗauko littafin tafarihul haɗi suka karanta suka ce gashi a ciki an ce mala'ikan mutuwa an turo shi ya ɗibi rayukan wasu da ya ɗibi rayukan yana zaune wannan an jingina zuwa ga shehu abdulkadir jilani sai matar shi ta zo ta ce to mala'ikan mutuwa fa ya zo ya ɗauki ran ɗalibinka yana leƙa sama sai hango mala'ika na tafiya sai ya bi shi can da ya bi shi san sai ce banar ran na da ka ɗauka sai ce a ba zan baka ba Allah ne aiko ne to wai sai aka kama kokowa kitikir kitikir kitikir can aka mamaye mala'ikan mutuwa aka ɗauke shi aka buga shi da ƙasa da aka buga shi da ƙasa wannan fai a rubuce ki a littafi ba da aka buga shi da ƙasa to sai rayukan da ya ɗibo sai suka gudu to da ya je wajen Allah Allah ya ce mai ina rayukan da na tura ka sai ce to ai Allah ka fi ni sanin abin da ya faru tsakanina da bawan kawa ne sai Allah ya ce ka dawo matsala da da ya ce ka bashi guda ɗayan ka bashi mana huta mana gashi maimakon a rasa kwaya ɗaya da an rasa da yawa to wani ɗan bid'a a da yana so yi malam jafar raddi sai da ya ɗauko dalilai da hujjoji yana so sai ya kara cewa lallai fa cewa abdulkadir zilani ya kwaci rayuka a hannun mala'ikan mutuwa sai ga shi yanzu ya fito shi da kanshi yana faɗa yana cewa din naɗin da babu wahayi kawai shaci faɗi ne to mu ma ai dama haka muka ce duk wanda ba Allah bane ya nada shi ba annabi bane ya nada shi shaci fadi ne kuma tuntuna mu dama kan wannan aqidar muke sai dai mu maka kyakkyawan zato amma dan me yasa mutanen da Allah ya nada annabin ya nada ba su zamanto su ne a ajin farko gurin ba su kariya ba yau idan na rantsi da Allah na ce abubakar ɗan aljanna ne zan koma an kwanta ko ka fara ba zan yi ba saboda mai saboda Allah ne ya naɗa annabi ya tabbatar da naɗin an yi amma in ba wa'incan mutanen ba duk wani mutum da ka fito ka ce ga nagartarsa wa ya naɗa shi in ka ce Allah ne ya naɗa shi a ina Allah ya naɗa shi annabi ya rubal to muna nan dai a hankali a hankali sai gashi yana cewa a ita wannan abu da ake magana an kafa ta ne don ta haɓaka imanin mutane tuwan za ta zo ta ja maka kurukuma rigima da Allah ba gara ka haƙura ka tafi da imaninka ba ko da mai rauni ne lahira to mu dama da muka ce kenan to shi yasa tun farko idan Allah bai maka arzikin kama alkur'ani da sunnar annabi Muhammad akan fahimtar waɗancan mutanen ba to Allah ya kiyaye ka kana cikin rudu kuma koyaushe za a yi ta buga ka shi yasa wani duk wannan aka ja qur'ani aka ja hadisi akan fahimtar waɗancan mutanen yace wai shi ya rude bai gane ba to wanda ya rude bai gane ba an ja qur'ani an ja hadisi an ba sa abu wuta ka wallahi Allah ya kiyaye to wannan kenan to dan haka malamai sun yi magana akan wannan ainihin wato ladin wasu sun dauke ta cewa wannan ladin kamar yadda muka faɗa wato sila ce za'ida ce li ta'khidil ainihin wato kasami don karfafa ainihin wato rantsuwa din wasu suka ce a'a laɗin nafiya ce har yanzu daka hiya nafiyul li kalamin muqaddar ay laysa al-amru kama yazumuna al'amarin ba kamar yadda suka faɗa a baya ma tunda Allah a baya ya ce alam tara ila allazina Ba baka ga waɗanda suke raye cewa sun yi imani ba to dan haka fala wa rabbika Amurka ma kama umuna al'amarin fa ba kamar yadda suke faɗa ne cewa suna da imani ba ba haka matsalar take ba da haka ina rantsuwa da ubangijinka babu wanda yake da imani a duniya sai an mai da kai ka zamanto kai ne mai hukunci cikin duk abin da ya gudana ainihin wato tsakaninsu da haka la yu'minuna imanin haqqan ai imanin iz'anin wa'in ƙadin imani na jawuwa har sai idan kowa ya yadda ya dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto a sashi shine wanda zai hukunci fi ma shajara bainahum shine cikin abinda ya gudana tsakanin mu da haka sai ya zamanto hakkama yuhakkimu mazdarin sa shine at hukuntarwa da haka nan fi ma shajara cikin abinda ya gudana ba a karkashin bishiya ba fa akwai wanda ya je fasara hatta yuhakkimuka har sai sun mai da kai kai ne za ka dinga hukunci fi ma shajara bai nahun idan ana zaune a ƙarƙashin bishiya tsakanin kai da su saboda shi shi ya san kalman shajara to bishiya to tun da bishiya fi ma shajara bai nahun cikin abin da kai hukunci suna zaune a ƙarƙashin bishiya haka allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da haka akan ce shajara ya shujuru shujuran wa shajaran shine idan talafa idan suka yi saɓani wa talaɗa suka ainihin wato cakudu wa shajarahu idan naza'ahu akan ce shajarahu idan da kai da wani kuka jayayya wannan yana faruwa ne wa zalika litadakhul kalami ba'dihim fi ba'din inda munaza'a yadda kaga bishiya ganyen wannan ke shiga wannan to alakar shajara na musa na musu da wancan shine yanzu wannan bishiyar zaka ga wani ganyen ya shiga cikin wani to da zaran ka fada wani ya fada to maganar ka ta shigo tashi ta shigo shine sai a ce ainihin wato shajara da haka Al'imamu imamu abul fida isma'il ibn kasir wanda ya rasu hijira 744 yi yuqsimu ta'ala bi na sihil karima al-muqaddasa Allah yana rantsuwa da ransa mai tsarki cewa annahu la yu'minu ahadu ɗaya daga cikin mutanen duniya ba shi da imani hatta yi hakimin rasula har sai ya hukuntar da annabi fi jami'ul umuri cikin dukkan al'amura bama hakama bihi fa huwa al-haqqu alladhi yajibu al-inqadu lahu batilan wa zahira duk abinda annabi hukunci akan shi to ita ce gaskiyar da ya zama wajibi kowa ya karkata zuwa gane shi a bayyananka da boyanka sahabban annabi Muhammad sun buga mana misali a aikace yanzu mutane sai dai da awa da ƙarya san annabi wa kullun yadda i asalin bilaila wa laila la taqiru lahu kowa in ya miƙe zai ce shi mijin laila ne amma da laila za ta miƙe za ka samu inda za ta yi magana za ta ce ba ta da alaƙa da kowa daga cikinsu kowa yana miƙewa ya ce shi masoyin annabi muhammad ne amma da annabi zai dawo duniya ya tantance masoyin shi na gaske to da ka sha mamaki ba masoya na da'awa ba an fahimta yi mun yi cikin raddin da na yi na walikulli fir'auna daga musa sada wani ya daki gaba ya ce wai matsalar ɗage wando wannan matsala ce ta al'ada in ka ga dama ka sa da rasu maka yawo da shi amma babu inda annabi ya ce a ɗage wando a matsayin wannan addini ne kuma ya ce inda ɗan da ya isa a kawo masa dalili haka ya faɗa to wanda yake so ya je ya nemi karatunmu na wali kulli fir'auna daga musa sada a na biyu da na zo na kawo littattafai kusan guda goma na tafsiri kuma ciki akwai na shehu abdullahi gwandu akwai diya tawil sannan akwai littafin shi kifayatul du'afa sannan akwai nailu sul nashi min tafasirur rasul kai cikin littattafan hadda firiya da tafsir na shehu ibrahim kyasi duka sai da na kawo maganganun da malamai suka faɗa karkashin wasu ya baka fatahir na ce ga maganar da suka faɗa to sannan na kawo masa iya'u sunna kuma wannan yana da awarfashi ɗan gida ne yana da intisabi zuwa ga shehu amma abin da shehu ya karantar yana ma abin izgili ba karantar wasu shehu bane cikin ‘yan uwansa fulani ta yi tasiri har fulani da dama suka ɗauki ɗage wando ba ma suna bace su wannan gado ne a wajensu amma sai ka gama mutum yana da intisabi ga shehu sai ya fito kuma sai ya mashehu isgiri da sunan kuma shi mabiyin shi ne to tun da karatun ya je mai har yanzu bai ba da amsa ba kuma littafi ya zauna ya rubuta su kutum a awa ɗaya da rabi na ruguza littafin kuma muna jiran shi ya bada amsa kuma ila an yi risullahu al'abda wa man aliha wallahi ba zai iya bada amsa ba muna jiran shi ya bada amsa tuna haka wannan shi ne don haka wannan maganar da Allah ya faɗa wannan shi ne abu na farko a al’imamul bukari bukhari ya buɗe babu man aƙamal bayyanata ba adal yamini babin da ke magana wanda ya tsayar da rantsuwa bayan dalili da kuma babin idza gasabar jariyatun fa za'ama annaha matat fa qudiya bi qimatil jariya al mayta thumma wajadaha sahibuha fa hiya lahu wa yuruddu al qimata wa la takunu al qimatu thamanuha sannan da babu mau'idatul imam lil hadisin ummu salma annabi ya faɗa yace inna ma ana basharun ni mutum ne wa innakum tattasimuna ilai yace kukan yi husuma ku taso ku zo gudina wala alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd a iya yin rigima a taso ko yanzu a tafi wajen alƙali ga mutumin da ba shi yake da gaskiya ba amma yafi baki yafi iya surutu dan wani ya ci inda za a bai shi magana sai dai alahira Allah ya baka annabi ya ce wa uqdiya lahu ala nahwi ma asma in yi hukunci akan kwatankwacin abin da na ji. sai ya ce faman qadaitu lahu min haƙƙi a kai shi an fala ya'khudh duk wanda ya san wannan haƙƙin ba na nashi ne. kada ya kuskura in ɗauki haƙƙin ɗan uwan shi in bashi ya karɓa. fa inna ma aqta'u lahu qita'atan minan nari ni zan ɗauko wani yanki ne daga wuta in bashi wannan me yake nuna maka duk abin da ga annabi ya sani wanda ya shafi Allah abin Allah ya so ya sani ne abin Allah bai so ya sani ba bai sani ba shi yasa da ya koro bashi labari a suratu hud sai da ya gama sai ya ce masa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qablu hada fasbir kafin a kawo maka labarin kai da mutanenka babu wanda ya san wannan ainihin wato labarin sannan Allah ya ce sun malaye jidu fi an fusihim harajan sannan idan annabi ya hukunci ya ce ga yadda za a yi aiko a bari in kana musulmi mumini mai imani ka ji ba ka jin kunci a zuciyarka da haka malamai akan alharaju suka yi magana guda biyu wasu suka ce alharaju sun malaye jidu fi an fusihim harajan mimma tsadaita. sannan ba za su samu kunci cikin abin da ka hukunta ba suka ce annahu ashakku idan annabi ya hukunci karka ji akwai kokonto akan hukuncin da annabi wannan ita ce maganan abdullahi dan abbas da mujahid da qatada da siddi sannan magana ta biyu shine suka ce shine afdiku shine kunci wannan ita ce maganan abu ubaida da al-imam mun fada a baya ba su ɗi mun idan lafazin alkur'ani ya zo yana ɗaukar ma'ana guda biyu kuma duka masu kyau ne ko uku ko hudu to ya halatta a fassara littafin Allah subhanahu wa ta'ala da shi da haka zai haɗa ma'ana guda biyu sun malayi jidu fi an fusihin harajan min ma idan annabi ne hukunci kana musulmi to karka di shakka akan hukuncin da annabi sannan kuma karka samu kunci ko takura cikin abin da annabi ya hukunta da haka malaman sarfu suke cewa harajan anan mazdarun ne isma'il fi'il haraja ya haruju ko harija ya haraju wanda yana babun fa'ila ya fa'alu ne wanda yana babun fa'ila ya fa'alu ne amma wannan suka ce alharaju da ma'anan azdiku to la'akari da galibin ayoyin ƙur'ani ko duka babu inda kalman alharaju ta zo da ma'anan ainihin wato a shakku sai dai idan za a yi la'akari da siyaƙi wani lokaci to sai a yi fassara domin siyaƙi yana sa kalma ta fita daga hakikanin abin da take ɗauka na ma'anarta ta larabci idan akwai siyaƙi. Allah ya faɗa ya ce faman yuridullahu an yahdiyahu sai ya ce ya shara sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu sai yace yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu bis sama'i sannan yace ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun sannan haka yace alif lam mim sad sai yace kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika bitunzir bihi wa dhikra lil mu'minina sannan haka yace laysa ala du'afa ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ما نصحوا لله إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم سنهاك يفعل آيتي وجاهدوا في الله حق جهاده سيتي هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج duka wannan yana tabbatar da kalman alharaju shine kunci haka yace laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid harajun haka yace falamma qada zaidun minha wataran zawwajanaka likay la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana wakana amrullahi maf'ula haka yace ma kana alal nabi min harajin fi ma farada Allah la sunnatullahi fil ladina khalu min qabl wa kana amrullahi qadaran makadura sannan haka yace kada aluna ma faradna alaihim fi azwarihim wa malakat aymanuhum likay la yakuna alayka harajun wa kana Allahu ghafurur rahima haka ya fada yace laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal mari harajun dukkan wannan yana tabbatar da kalman alharaju shine da ma'anar ainihin wato kunci da haka Allah sai ya ce sannan wa yusallimu kuma sai sun miƙa wuya tasliman miƙa wuya shi yasa da aka kawo wa yusallimu su miƙa wuya sannan sai aka kawo maf'ulun mutlaq dan a karfafa maganar da aka kawo shi yasa aka ce wa yusallimu taslima sai sun miƙa wuya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama miƙa wuya Allah ya faɗa a wata ayin yace wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul akwai wanda zaka ji suna cewa sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da annabi wa ata'ana thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di zalika wa ma ulaika bil mu'minina sannan in wata matsala ta taso aka ce su zo su yadda Allah da annabi su yi hukunci kan matsalar ta faru to sai ga mutane sun juya ba sun ce kuma ba su yadda ba don haka Allah ya ce kwata-kwata wayannan ba masu imani bane wa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'riduna da haka Allah sai ya ce wa in yakul lahumul haqqu amma in su suke da gaskiya akan abu to ya atu ilaihi muslimin da ga su ne za su gaggawa su ce a dauko bukhari a dauko muslim ai annabi ya ce kana amma in suka ga cewa in aka zo matsalar kansu za ta kare to da an ce a dauko sai ga mutun ya ce sam shi bai yadda ba da haka Allah madaukakin sarki yayi magana akan wannan har yaje inda yake cewa qul atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaw fa ma ummila alayhi fa ma alayhi ma ummila wa alaykum ma ummiltu ku bi Allah sannan ku bi manzon Allah idan kuka juya ba shi annabi akwai abinda Allah ya dora masa ne isar da sakon Allah kuma akwai abinda aka dora muku na dole ku bi wannan annabin Allah ya ce wa in ohu idan kuka bi wannan annabin to ta tadu shi zai shiryar da ku ya kai ku hanyar da za ta kai ku aljanna amma wa ma'alar rasuli illa albalagul mubi ba wani abu da ke kan annabi sai isar da sakon Allah kawai in ya zo ya faɗa kaji e eh, kaji to in baka ji ba shi shikenan shi yasa malamai ke buga misali abinda Allah ke aiko annabawa da shi na wahayi ɗaya ne daga cikin hanyoyin da daga lokacin da al'umma ta bujire ba za ta zauna lafiya ba Shi ne. yanzu a duniyance akwai dokokin da ɗan adam ɗan uwanka in ya tsara ya ce abu in aka kauce masu ba a zauna lafiya da za a kai wani yanzu asibiti a yi masa operation idan aka yi masa operation a fito da shi daga ɗakin tiyata idan aka fito da shi likitan da zai zo ya sa doka ko arne ne sai an bi dokarsa zai ce to wannan mara lafiyan kakku ku bashi ya ci abinci mai nauyi ku bashi ya sha shayi ko lifton ko kana ana fito da shi daga ɗakin tiyata sai mara lafiyan ya ce ƙaryar banza ƙaryar wofi ku kawo min tuwon shinkafa mai taushe in ɗiba duk abin da zai faɗi ya daɗe bai fara ba don allah 'yan uwan shi da ke jinya a wajen akwai wanda zai yadda ya ɗebi tuwon shinkafa mai taushe a lokacin saboda da ya sha taushen nan taushe shi zace wallai duk yadda yake da tsananin bukatuwa ba za su bashi ya sha ba saboda ya sha sun san ya sha matsala matsalar da kuma ba za ta kare kanshi ba su kaɗai su ma da suke jinya sai ta yame sai ta shafe su to akwai wasu abubuwa a rayuwar duniyan nan wanda idan ɗan adam yana ta'amuli da su matsala ne a wannan lokacin zaka ga wanda zai ba da dokar ko ba musulmi bane to haka ake haƙuri abu dokarsa don shi mara lafiyar wannan abin ya bashi damar cin abinci na dindindin nan gaba ta ko wasu abubuwa da za su da matsala a rayuwar ɗan adam sai Allah yake turo annabawa sai ya ce ma mutane su yi kaza su bar kaza don ta ba ɗan adam damar cin abinci na dindindin idan rayuwarsa ta koma zuwa ga Allah ya bar wannan gidan duniya to sai mutane sai su ƙaryata annabawan to ta yaya za a kuma a ce rayuwa a ci gaba da zauna lafiya ai bai yi wa'ai wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya shirye da mu dan haka Allah haka ya faɗa a wata ayar yace wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin bai yi wa ga namiji mai ansa sunan imani ko mace idza qadallahu wa rasuluhu idan Allah da annabi suka yi hukunci mutum ya ce an ya kuna lahumul khiratu min amurihim mutum ya ce yana da zaɓin yi ko bari akan abin da Allah ya hukunci ko akan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hukunci Allah ya ce wa man ya'sillaha wa rasulahu wanda ya saba wa Allah ya saba wa annabi faqad dalla dalalan mubin ya bace bata wanda yake a fili wanda bai buƙafa qad dalla dalalan mubina wannan yana ciki sannan wa yusallimu taslima sai an miƙa wuya zuwa ga hukuncin da annabi miƙa wuya da haka taslim masdarun ne qiyas li fi'li sallama yusallimu tasliman da haka a wajen wa yusallimu tasliman malamai suka yi maganganu guda biyu shine yusallimu lima mutane su miƙa wuya lima amartahum bihi da abinda kai annabi kai umarni da shi fala yu'aridunaka kada kai hukunci wani yazo yana gitta maka da wani abu yana cewa kaza yana cewa kaza yana cewa kaza wannan ita ce magana Abdullahi dan Abbas da al-Imam Zujat da yawa daga cikin malamai sannan magana ta biyu shine yusallimu taslima shine ma tanaza'u fihi li hukmika kada wani ya jayayya da kai a cikin hukuncin da kai wannan ita ce magana ta biyu a cikin wannan wai sallimu taslima malaman balaga suka ce akwai jinas wanda ake ce masa mughayir shine wai sallimu taslima jinasun mughayir haka suke ce masa sannan a cikin falawa rabbika la yu'minuna qasamun minallahi ta'ala ala annahum wannan rantsuwa ce daga wajen Allah akan cewa mutane la na mausufu na sifatil imani ba zai zamanto sun siffanta da siffata imani ba sai bayan cika sharaɗi guda uku Sharaɗi na farko shine an yuhakkimur rasul fil qadaya dole mu yadda mu hukunta annabi cikin kowace irin matsala allati yaktasimuna fiha wacce za mu yi jayayya a cikinta sannan duk abin da ya bayyana ta fuskar gaskiya wanda annabi hukunci a kan shi dole a karɓa wannan shi ne abu na farko abu na biyu shi ne allah ya ji wa waharajen mimma ya hakumu biyu bayan mutane mu yadda idan matsala ta faru wanda za a sa hukunci akan matsala shine annabi Muhammad sannan sai mu yadda idan annabi ya faɗi magana kana musulmi mumini karka ji kunci da takura a zuciyarka wa an ina nufusuhum liqada'ihi li'annahu alhaq wa fihi alkhair dole rayukan matajawu zuwa ga abinda annabi hukunci akan shi domin duk abinda annabi ya bada labari gaskiya ne sannan hukuncin da ya adalci ne saboda Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangiji ta cika sidikan fil akhbar duk labarin da Allah ya bayar ko annabi ya bayar gaskiya ne sannan haka hukuncin da annabi yayi Allah yayi wannan hukuncin adalci ne sannan malaman duniya sun haɗu ba yadda za a yi Allah ya hukunci ya ce a yi abu ko a bari annabi hukunci ya ce a yi abu ko a bari sai ka samu shi ɗan adam ɗin da aka ce masu ya yi ko ya bari akwai masalihu wanda suke da alaka da rayuwarsa ta duniya wajen yin abin ko barin abin gwargwadon yadda ci gaban zamani ya bayar wani abin a gano wani abin ba za a iya ganewa ba sai nan gaba sannan za a iya ganowa amma ba yadda za a yi Allah ya turo annabi ya ce a yi abu ko a bari a cikin yin abin babu fa'ida a cikin barin abin babu cutarwa bai taɓa yiwa saboda Allah ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'is Allah ya turo annabi dan ya halatta mana abu mai dadi sannan ya haramta mana duk abin da yake ainihin wato khabis ne wannan shine abu na biyu abu na uku shine an yankado mutane su jawu sannan su miƙa wuya zuwa ga hukuncin da annabi yayi mika wuya muqinina bi sidqir rasul fi hukmihi wa bi ismatihi an al sannan mu yadda cewa duk abin da annabi hukunci akan shi gaskiya ne sannan kuma mu yadda cewa annabi Allah ya tsare shi daga kuskure abin da ya zartar na hukuncin Allah haka abin yake saboda Allah ya ce wa ma yandiqu anil hawa annabi bai magana ta ainihin wato san ainihin wato zuciya to da haka malamai suka kasa al'ummar annabi gida uku suka ce akwai ummatu addawa duk duniya wanda ba su shiga addini ba da annabi ya kira su zuwa ga Allah wannan ita ce ummatul da'awa sannan akwai ummatul wato ijaba al'ummar da suke da'awar cewa sun shiga addinin annabi Muhammad shi yasa zaka samu kowa ba wata da'ifa a duniya da ba za ta intisabin kanta zuwa ga kaga ta tace ba annabi ta ce ta rike ita ce take son shi ba shine nata sannan akwai kuma ummatul itba al'ummar da suke bin annabin sahu da gaba sun yadda su ba su iya komai ba shi ya iya da aka ba sa yadda su fara shiga gaban shi da magana ko aiki sai in annabin ya fara yi za su fara yi to wannan lamba ta ɗaya wanda Allah ya musu wannan taufikin a duniya su ne ahalus sunnati wal jama'a wanda suke kan alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to daga ran da kuma ka tafi sunnan nan to duk jafa'i zaka ganshi sai dai kawai yanda hali yayi wata rana ma kisa zai iya ainihin wato biyo baya muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu cika da imani da kuma aiki mai kyau saboda haka insha Allah wannan ita ce rana ta farko da muka fara mutane sai su hakuri ban sani ba ko shi babban malamin namu yana da wasu ƙarin bayanai da zai yi kafin a rufe babu ko to an babu ina ganin mai abin nan yana nuna mun cewa lokaci yayi sai mu yi kafaratul majlis sai a tashi subhanaka allahumma amma kai kamar bai kai fa awa ɗaya ba fa a a bai kai ba ni dai anan ya nuna mun minti 49 ne kaga saura minti nawa to me yasa kuke rintar lokaci ne eh ka gani to bari mu buga misali kwaya daya ko kuwa tunda da sauran lokaci an fahimta yi to akan wannan kadiyar dukkan al'ummar da take so ta kwaikwayi ya ake san annabi muhammad to dole sai ta koma ta koyo daga na gabanta kafin ka san annabi akwai al'ummar da sun so shi sanda sun ba shi kariyar da na rantse da Allah ba za ka iya ɗaya bisa dubin abin da suka yi ba ba za ka iya ba yanzu maɗauki kabu bin malik mun san cewa ƙissa sa shahararriya ce lokacin da bai ji yaƙi ba kunga ya ce bai taɓa samun wadata ba a irin wannan kamar wannan lokacin ya ce yana da halin da zai ji yaƙi za a tafi ta buka tunda annabi bai taba zuwa yaki ba sai ya yi tauriya amma da za a tafi tabuka sai da yace a shirya ga inda za a tafi yace ina daga cikin wanda ina da hali in shirya amma ban shirya ba yace lokacin da na samu labari cewa ga annabi yana zuwa zai dawo madina yace na fara tunanin wace ƙarya zan ma annabi yace amma ina da tabbas yace ne mutum ne Allah ya bani iya magana mujadala yace duk mahalukin da na zauna a gaban shi a duniya in dai zamu magana ne sai na kare kanshi a wajena yace amma annabi ina da tabbas idan na zauna ne mai karya sai wahayi ya sauka tona min asiri da yadda annabi ya dawo ya zo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kalle shi ya ce masa me yasa baka je yaƙi ba ya kalli annabi ya ce ya lallai wallahi lafiya ta lau ban gada mai zuwa bane kaga wannan ba ne ɗan sakwata sarkin gaskiya fa rago ba kwana ke ɗan me yasa ya ce wallahi ya lallai lafiya ta lau ban gada mai zuwa bane annabi ya ce amma haza faqad sadaka wannan ya gaskiya ka tashi ka je ka jira sai yadda Allah ya da kai ce bayan na tashi na tafi wasu mutane suka biyo ni suna ta aibanta ni cewa dan me yasa da ka zo baka kawo usuri gaban annabi ba ai wasu sun zo sun kawo usuri annabi ya karba yace sai da ji kamar in dawo in karyata kaina na tambaya nace bayan ni akwai wasu mutane da suka shiga irin waɗannan matsalar yace aka ambata min mutanen kirki mutum biyu wanda suka samu irin wannan matsalar ana nan dokar da annabi ya sa musu yace kada wani musulmi ya kare musu magana sai da aka yi kwana hamsin ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya matarka da ka ajiye a gida ka nemo abinci da safe da rana da daddare ba za ta yi ma magana ba mai dalili saboda annabi ya sa doka ya ce kar a ma magana kwaɗi da mutum kai sallama wani don Allah ina haɗa ka da Allah Ba ka san ni musulmi ba ne sai ya juya kai ya ce to Allah wa alamu Kabil mali ya ce zan zo wajen annabi in yi sallah ya ce idan annabi ya jiyo ina tsammanin zai yi murmushi ya ce in zai yi murmushi murmushi ne tattare da shi kana kallo kasan akwai matsala haka suka zauna kwana hamsin wayannan mutanen fa annabi ya sa doka matarka da kake nemo abinci da safar da rana da daddare ka ciyar da ita ba za ta ma magana ba dan annabi ya sa doka ya ce ba za a ma magana ba kai yanzu ne ka sa doka ba wani kawai ana tashi ba zai ce kai ka ji abin da gafarta malam ya ce ɗazu wai me ke faruwa tsakanin kai da shi ne to shi ke daga nan sai a shiga bayani to shi ya yasa wayannan mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana su ne samfar da za a gane addini mai kyau ne ko ainihin wato mara kyau ne to don haka kwana hamsin da aka yi aka daina musu magana Shi ne da Allah ya tashi saukar da wahayi sai da ya ce wa ala salasatin ladina khullifu hatta iza daqat alaihimul ardu mara Ƙasa ƙasa di yadda take da faɗi sai da ce kunci a wurin saboda annabin bai musu magana musulmin ya sa doka ya ce kada kowa ya musu magana sai ka auna ka gani tsakaninka da Allah dangane da bin umarnin annabi idan annabi ya ce ai abu ko ya ce a bari haka kake ta'amuli da shi ko ko a'a kai dan tamore ne sai abin da ya maka kake dauka kun san akwai dan tamore ko wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mus'inina idan annabi hukunci akan abu da abin da ya maka da abin da bai maka ba in kana dauka to lokacin ne ka samu amma in sai abin da ya maka kake ɗauka abin da bai maka ba ka ajiye to ka sake zuwa ka sake shiri kai kimtsi wallahi ka yana da matsala akwai matsala tsakaninka da ainihin wato Allah subhanahu wata'ala da haka shi yasa da Allah ya tashi saukar da wahayi Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin shi yasa wannan duk yana daga cikin dalilai da malamai ke tabbatarwa babu yadda za a yi sahabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne maka ƙarya to mutanen da ke iya daurewa su bi umarnin annabi irin haka shine wani kawai yanzu zai miki sai ya ce munafikai ne mutanen banda ne wayan da shi ne musulmi mutumin kirki wayancan wanda suke iya bin umarnin annabi irin wannan bin to shi ne sai zai ce mutanen banza ne sannan malaman da suka ce ta sauka akan wannan ansar din ne muƙaddara ma ta sauka akan shi wannan na daga cikin abin da ke tabbatar da aƙidar mu cewa sahabban annabi ba ma'asumai bane za su iya yin kuskure amma suna da hanya ta samun gafara wanda da ni da kai da babana da babanka da malaminka da malamina ba su da wannan hanyar duk abin da sahabi zai yi bai fita daga ɗan biyu koye ma Allah koye ma annabi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma abin a waƙi'ar hudu da ta auku kun ga sun shiga cikin wani yanayi amma Allah da ya tashi zai magana sai Allah ya ce wa annabi fa bi ma rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fazzan galidal qalbi lam faddu min hawli Allah yace fa'fu anhu kai annabi in kai suka maka yafe musu sannan nabi wastaghfir lahu idan ni Allah ni suka wa ka nema in yafe musu sannan na uku wa shawiruhum fil amri kuma ka dinga kiransu kana shawara da su shi yasa ai kafin wannan ayar sai da Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajidullaha الله rahima saboda suna da wannan hanya da haka muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu Allah ya ƙara wa sahabbai yadda duk wanda ke bada wata gudunmawa wajen zubar da mutuncin abokan annabi Muhammad da matan shi in mai shiriwa ne Allah ka shirye da shi in ba mai shiruwa ba ne to Allah ka nuna aya akan shi kafin ya bar duniya wannan shine addu'a da zamu ci gaba da yi Allah ya sa mu dace da haka subhanakallahumma wa bihamdika eh a mai da shi mai ido ɗaya ba eh sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana wanda ya zagi baban shi ma bai gama da duniya lafiya babban lantana wanda ya zagi sahabin annabi muhammad babanka ma kuka rikici da shi ya baka garewa da duniyar nan lafiya to da babanka da abokin annabi waye gaba da wani ai kai ka san ba ma haɗi ba ma hanya Allah ya sa mu dace da haka Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu za mu yi kokari mu tsaya nan abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh